A yau mun samu bakoncin Nasiru Gwangwazo, shugaban marubuta na Kannywood wanda ya ba mu labarin yadda ayyukan marubuta fina-finai ke wakana tare da bayyana mana ire-iren kalubalen da ke tattare da sana'ar su. Kowane marubuci zai zama memba ne shi na wannan kungiyar kafin a iya ya iya rubuta labari a karba a dauke shi a matsayin fim. Mm. Sai ka zama memba. Sai ka zama memba. To mm. uh, wasu ƙa'idoji ake bi kafin a zama memba. To na farko dai za ka cike fom ka kawo sannan akwai kwamiti wanda suke duba cancantar ka zama memba ɗin kokar ka zama wanda za su duba wannan sai su ce to shi kenan wannan ya zama memba ko bai zama ba sannan akwai kamar tsari irin na training da ake yi a ƙungiyar ana horar da kamar sababbin marubuta haka da sauransu wanda wannan yana taimakawa ka zama cikakken ɗan ƙungiya shi ma. to baya ga waɗannan horo da abin da ka faɗa shin kafin eh, mutum ya fara rubuce-rubuce kuna ba shi irin eh, fasarin labaran da ya kamata ya rubuta ko ku kaka harkar rubutu ai harka ce ta fasaha ba za ka iya cewa mutum ga irin labarin da zai rubuta ba abin da kawai zai faru shine idan kamar ya rubuta labari an ga akwai wani abu wanda bai kamata ba to za a umarce shi da ya cire shi daga ciki eh, ba za a yi limitin da mutum kawo labari bai yi wani waje bai ba ana cirewa kenan dole duk wanda zai fitar da labari sai ya biyo ta hannunku eh abin da yake faruwa shine mu za mu ba wa kamar hukumar ta ci fina-finai shawara cewa kaza a cire shi daga ciki idan misali an riga an yi shutin din fim din mm. idan kuma ba a yi shutin din fim din ba allah ya sa ya kawo mu labarin kafin ya shiga hannun producer hmm. fim ɗin to nan ma za mu ba shawara ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata kada a yi to ca ka ce ku kungiya ce hmm. bai kyautu duk kafin labari ya fita ku gani ba haka ya kamata amma aikin ya fi karfin a ce kowane labari sai an kawo kungiya ta karanta shi saboda saboda yawansa. To me aikin ku a eh, baya ga rijistirin waɗanda za su rubuta labarin? Eh abin da yake faruwa shine yanzu misali kamar kungiya tana iya kara haƙƙin ɗan ƙungiyarta. Hmm. Eh, zai iya yiwuwa ka rubuta labari a kasa biyan ka haƙƙinka. kungiya za ta shigo ta ƙoƙarin ganin ya za a ta iya kwatan maka haƙƙinka. Hmm. zai iya yiwa wata matsala ta taso maka wacce ta shafi wani abu wanda ya shafi ko hukuma ko wani a makamancin wannan kungiya ita za ta je ta tabbatar da cewa ai wannan memban mu ne ko ba memban mu bane e, yawanci za ka ga idan gwamnati tana so ta alaka da masu wata sana'a tana biyowa ta hannun kungiya ne to wani matsaloli kuka fi fuskanta to gaskiya ba za a kasa cewa kowace sana'a tana da irin nata matsalolin hmm. Ah, haka su ma marubuta suna fuskantar nasu matsaloli ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta shine kamar wajen samun fitowa haƙoƙinsu suna yawan kuka da irin waɗannan abu na san su ma producers suna kuka da cewa wani lokacin ba a kamar gama musu aiki da wuri ko wani a makamancin wannan to amma dai duk ƙalubale ne wannan na yanayin aiki bayan wannan kuma kamar akwai matsaloli kamar na samun wato support daga ɓangaren gwamnati gaskiya akwai wannan matsalar sometimes za ka ga gwamnati ta fi damuwa da ta horo ta hukunci fiye da ta zo ta taimakawa masu sana'a to amma dai alhamdulillah yanzu gashi nan har an samu an buɗe makaranta a ƙarƙashin jami'a wanda kuma gwamnatin jihar kano ce kusan ta taimaka an daɗe ana wannan kokarin to amma yanzu dai alhamdulillah mun gode allah tun daga shi yanzu bana an fara yin kwas akan wannan an fara kwas akan harka fim ba mm. kuma a jami'a wanda shine karin na farko a jihar kano da haka ta faru ƙungiyarku tana ƙarƙashin mopan ca nake ya kamata a ce kafin script ya fita wasu mm. daga cikin mambobinku kuna cikin um, process ɗin tantance fina-finai ai mai tantance fina-finai hukuma hukuma ta ce fina-finai ita take tantancewa kafin a tantance labari eh akwai wakilin masu sana'a shirin fim a hukumar a nan Kano amma. A fanninmu na tsegumi kuwa muna nan da labari da dumi inda marubucin ya shirya wani fim da ba a taba ganin irinsa ba mai suna nisan kiwo ko me ya bambanta shi da sauran labaran fina-finan da muka saba gani. Sannan yanzu haka na shirya wani sabon fim wanda zai fito insha Allah. Shi ya fim yake. Kaɗan. Nisan kiwo sunansa. me zai bambanta shi da fina-finan da muke kalla a yanzu eh shi labari ne wanda gaskiya kusan ba a taɓa yin irinsa ba domin labari ne na kamar eh, shi labarin yana rukunin labarai da ake cewa tatsuniya wato kamar fantasy mm. abu ne wanda zaka kama ba zai iya yiwa ba kuma aka nuna maka shi ya yiwu mm. domin mutane ne suke zama 'yan kankana kamar kiyashi ko tururuwa kuma su yi rayuwarsu a cikin fim din zaka ga inda an zo Ah, suna ɗaki haka cikin bukka mai hmm. ɗakin ya zo zai share hmm. bukkar ya share su ya zuba a kwandon shara ya je zubar da su a bola bai sani ba kamar da yadda muke kalla a fina-finan turawa gaskiya to ya aka yi kakantar da mutanen eh, wannan ah, na ɗauko daraktan fim ɗin bala anas babin lati wanda ƙwararre ne shi a fannin yin su dabaro a cikin fim da kwamfuta kenan eh, eh shine kankantar da su kuma zaka kamar abin kamar gaske kamar da gaske mutane ne zahiran amma kuma aka kankantar kwarai da gaske ai ko tallan fim din mutane sun yana ba su mama so duk wanda ya gani yana mamakin ya aka kaza za a ga mutane har sun shiga cikin kwankwalati mm. sun haura sun fito sun yi kaza da a cikin fim din to labarin kenan kana nufin ka ce mana eh, ya sha bamban da labarin da muka kwarai da gaske fim ne wanda ya sha bamban da duk fina-finan da aka taɓa ya fim din hausa mai sauraro sai ya zuba ido ya kalli wannan fim kenan baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya